fitina ta ainihin yan jahamiya a cikin babul asma'i wa sifat awwala fitina urifat fi tarihin al'aqida wato ita ce farkon fitina wacce aka santa a cikin tarihin al'aqida ina fatan gane wato fitina ta jahamiya a cikin babun sunayen Allah da sifofi ita ce farkon fitina wanda aka sani a cikin tarihi na aqida domin ya kasance fitinan kadariya a cikin shi kan shi kaddara ne kawai gane yayi fitinan kadariya kawai ya shafi kaddara ne amma sauran al'amura ba a taba shi ba ba tare da kutsawa cikin siffofin Allah ba yan kadariya ba su kutsa cikin siffofin Allah ba sun shiga cikin gaibi wanda ya fi karfin su baida haɗin don matsala a jirgin a akhiran wato duk da cewa lallai wato wannan fitina wato na na wato ta haɗu zuwa ga akidar mutazila daga ƙarshe. daga ƙarshe sun zama to yan kadariya sannan sun zama to kuma wato su ma yan jahamiya ta wani ɓangaren. wa kanat fitnatul ya kasance a cikin babi ne na sunan imani a ce wane mumini ne shi wane kafiri ne shi wane ya fita musulunci wane ya shiga musulunci to su fitinan kawari shi ne kafirta mutumin da yake mai sabon Allah an gani kaga su din nan fitinan su bai shafi shiga gonan Allah ba da yawa har su yi magana kan sunayen Allah da sifofi ba a cikin farkon al'amari na kawari wato duk da cewa daga baya sun sun nisanci abubuwa wa fitnatu shi'a fil ghuyub al bayt sannan fitinan shi'a wato su ƴan mutazila ƴan khawarij sun zama to mutazila da ƙarshe kan wasu abubuwa sannan fitinan shi'a ya shafi guluwi ne game da wato ahlul bait sun sun wuce gona da iri ga mutanen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ba su matsayin Allah ko sun ba su matsayin manzan Allah ko abin da ya fi wannan a gani da kuma kafurta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne fitina na shi'a wato farko al'amari ko baka ba sun mata asaru da aqidatul daga baya sun suka tasirantu da aqidar mu'tazila mafi yawan yan biri'a daga baya sun tasirantu da aqidar mu'tazila kullu zalika ayyamu shaqqi mu'tazila wato duk wannan gaba daya kwanakin nishadi ne na mu'tazilawa mutane da yawa aƙidu da yawa sun tasirantu da fahimtarsu. A zamanin al-Mamun al-Abbasi wanda shi ne shugaba wanda ya ba su ƙarfi ya yada ainihin da'awansu kuma ya taimake su. Kamar yadda tafsirin wannan zai zo insha Allah za a yi bayan daki daki. Amma bidi a na 'yan jahamiya da fitunan jami'a fukar an kara haƙula ma wa ahalin sunna. hakika malaman ahalus sunna ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun yi inkarin ta mafi tsananin inkari suka batar da mutanenta sun ce duk mutumin da yake da alaka da wannan hakika ta mutar zina ta jahamiya to lalle dan biri dai gwabatacce ne sannan sun tsoratar da mutane daga zama da su kai sun aibanta ma duk wanda ya zauna da su a matsayinka na ahlus sunna baya kamata ka zauna da ɗan jahamiya kutuban sun yi rubuce-rubuce sun rubuta littafai da yawa wajen raddi a gare su sun rubuta rasa'ir wajen raddi gare su wato wannan raddi sananne ne a wajen ɗaliban ilimi ko ba ka ba mun duba irin su imamu daribi yana daga cikin mutumin da ya tsaya sosai wajen raddi ga wa'annan mutane ya yi littafai gaba daya a raddu ala jami'a ya yi arraddu ala bashar da ko bishir almirisi hmm? ya yi littafai littafai littafai na raddi gare su hmm? bai yi sassauci ba misali a kansu a gari wanda akwai irin su ibn kutaiba a dinawari irin nan mutane sun yi rubuce-rubuce wajen raddi gare su ga su shekul islam ibn taimiyya ga ɗalibin shi ibn tsayin kai dai malamai ne sun yi rubuce rubuce gaskiya imamu ahmad ma a zamanin shi bai yi musu sauci shi ma yi littafi na musamman a raddu alal jami'a wa zanadika an gani saboda hadarinsu yan jami'a ta fi hadarin sauran yan bid'a sauran yan biriya ba su shiga cikin sifofin Allah ba wa'annan su suka fara shiga cikin harka na gaibi sifofin Allah shi yasa malaman duniya suka tsaya sosai wajen rubuce-rubuce kansu an wani wannan a kaga wannan ya nuna idan a ta zo baya halatta malaman suna su yi kasa a gwiwa dole ne malaman suna su tsaya su yi ranti ga wannan a su tsaya su kalubalanci wannan a domin kada mutane su fada cikin ta an gane wannan ko yau wannan shine abin da malaman suna suka yi da masu cewa ai kwata kwata musulunci bai ma a yi raddi ba a ina musulunci ya ce a raddi to in kana karatu na ganin tafai arraddu ala kaza raddu ala kaza Eh? ibn tamiya na da arraddu alal bakari wani wani wani wani sufi ne ibn tamiya ya mishi raddi sosai wanke shi tas zuwa ka irin wayannan littafai suna da yawa littafan raddi shi yasa bakar abu zaid Allah ya masa rahama ya littafi da suna arraddu alal mukhalif min usulin islam cewa yin raddi ga wanda ya saba wa sunna yana daga cikin usul na musulunci imana yana daga cikin manhaji ko aqida na ahlus sunna wanda in an cire shi to matsala na wala'u da bara'u an an rusa ke eh na wa min qawaid domin wato in muna wato game da kyakkyawan misali na neman ilimi a cikin manyanta idan mutum ya manyanta an gani dan akwai mutane masu ganin da zaran sun manyanta maganar neman ilimi bai taso ba neman ilimi ana yi ne in ana cikin kuruciya shi ne a nan wajen aka kawo kyakkyawan misali a na magabatanmu wajen neman ilimi da shekaru sun manyanta na farko alkafar al-sagir al-mutawaffa wanda ya rasu hijiran annabi na 420 nigeria ya rasu al-imam al-zahabi Allah ya masa rama Ya yi magana game da shi wato hazika wato ya kware hazika fi san'atul kafal ya kware wajen yin makulli wato kwado ya iya yin kwado na kulle kofa sosai ya kware sosai da alati zai mafashi har ya aikata wani wato kwado da kayan aikinsa da mabuɗin shi duk yayi balan masa rabu a lokacin da ya kai ɗan shekara talatin sai ya ji a cikin ransa wani irin basira mai yawa sai ya zo yana son karatun fiƙi a gane ko ya kai shekara talatin bai san komai kan fiƙi ba sai yana sha'awa ya zamanto faƙihi sai ya fuskanci karatun littafan fiƙi a wajen malamai har ya zamanto ya zo ya kware a wannan fage na fiƙi ya zamanto faƙi daga shekara talatin ya fara karatu amma kuma gashi daga baya ya to babban malami ya zama shehi a fage na fiƙi har ya to ana buga misali da shi ana malam wani ai ya san fiƙi sosai malam wani bai fara karatu da wuri ba amma ya zama babban malami ya ce kuma wato wannan bawan Allah alƙafar ya fara yana neman ilimi alhali ya zamanto ɗan shekara talatin lokacin da ya fara neman ilimi sai ya ban sana'ansa na neman na ainihin wannan na yin kwado a gane na yin mabuɗi misali ya bar wannan sana'a sai ya fuskanci ilimi idan mutum yana so ya ilimi sai ya ba ilimi lokaci amma ba wai ana nufin gaba ɗaya ka daina yin sana'a ka koma ka dogara da mutane ba amma ilimi na bukata ka ba shi lokaci in kana so ka fahimce shi sannan na biyu daga cikin wanda suka fara neman ilimi bayan sun manyanta ba su fara neman ilimi da wuri ba akwai irin su al'imam ibn hazam al-zahiri wanda kowa na jin labarinsa shugaban 'yan zahiriya a lokacinsa shi ma ya fara neman ilimi zai da ya manyanta ya fara yin karatu ruwiya a daina yin takalidi a ce duk abin da duk wasalin da aka an rubuta kawai sai mutum ya bi wato in ka ga rubutu ka yi amfani da karatun da ka yi a matsayin ka na ɗalibin na hau wannan wasali kuskure aka yi wajen wajen yin shi wanda ya taya nufin littafin shi ya tsaya ya yi wasali kuma a cikin wasalin ya a gani an samu akasi wajen rubuta shi da bayan shi ayi da ba ai wasalin ba misali kuma lokacin abin ya riga ya ja sai an abin so da ka ba ruwanka da wannan wasali an gani kawai ka yi amfani da ilimin da kake da shi ka ja bakin daidai da yadda yake kaga ga an rubuta fasaha kawai ka bi an gani ruwaya an ruwaito cewa annahu talabal ilm fi sadisa wal 20 min umri cewa shi shugaban yan zahiriya a lokacin sa ibn hazm al-andalusi al-zahiri wato ya fara neman ilimi a cikin shekara na 26 daga rayuwarsa sai da ya kai shekara 26 sannan ya fara neman ilimi kana yuqal wato ya kasance ana cewa inda rajul ya al-ilma li ghayri Allah ana cewa mutum yakan nemi ilimi ga wani Allah ya nemi ilimi ba dan Allah ba ya nemi ilimi saboda ya burge mutane ko ya nemi ilimi saboda saboda daukan fansa ci alayhi hatta daga bayan sai ilimi ya zo gare shi har ya kasance saboda Allah a fahimci wannan asalin ilimin ba dan Allah aka neme shi ba amma daga baya sai kuma ilimi ya koma dan Allah kamar shi tarihin wannan bawan Allah ibn hazm ila mun karanta shi a baya ko za mu karanta nan gaba shi zuciya yayi shi ba wai ya nemi ilimin saboda Allah bane asalin shi ya je masallaci ne lokacin zai ya shiga masallaci zai yi sallah ya shiga masallacin kawai sai ya zauna sai wani mutum daga cikin kwamitin masallaci ya ce wai kai baka da ilimi da kai jahili ne baka san cewa in an shiga masallaci ana yin tahiyatul masjid ba shi kenan kawai sai ya miƙe sai ya miƙe sai ya tahiyatul masjid da ya tahiyatul masjid masjid wata rana kuma ya ƙara zuwa masallaci da ya zo masallaci yana zuwa sai ya zo bayan la'asar da ya zo bayan da asa sai wai ga kawai da ya wai ga kawai sai ya miƙe zai yi gaisuwar masallaci to ya ce wai kai babban ka da ilimi ne ba ka san ba a kai masu jere lokacin nan ba a'a sai koma sai ya zauna to tun daga nan to tun da har abin ya kai ga wulakanci haka to in sha Allah sai ya yi karatu shi ba tun daga nan zuciya daga nan ba ya fara neman ilimi littafin da ya fara karantawa ba littafin yan maliki mu a ya fara karantawa saboda a garin garin malikiya ne andalus ne ba to ya zo ya je wani malami malami na malikiya to sai ya zauna ya samu wasa kwanaki kaɗan ya riga ya fahimci abin da ke ciki Allah ya bashi basira sosai nan take kawai ya fara karatu ya fara karatu kafin ka ankara ya fara munakasha da malikawa sai kaga an tara mai malamai da buge su an gani to saboda wannan dalili sai suka ka tare ƙarƙashin sa sun zama to ya tara samari ya tara sai garin spain ga shi daula ce ta maliki amma kuma kaman yana so ya kwace ta bakan nan malikawa suka to kulla mai makirci suka to kulla mai ko ko'ina. da suka gani cewa dai a ilmance da tattauna ba su iya da shi ba suka yi amfani da wani dabara suka haɗa shi da hukuma akwai littafin da ya wallafa al-muhalla littafin nan sai da ya tsaya ya dandaka ya yi tunani da na ya rubuta ta ita ce littafin kamar muwatsa kamar littafin mazhaban shi to da ya rubuta wannan su kusa ga littafin lalle littafin ya littafantu sai suka nemi kawai abin da za a ana so a maganin shi wanda littafin da ya wahala ya rubuta kawai a sa a yi a banda ƙarfin hukuma a banka mai rubuta kawai kuma haka aka yi littafin da ya rubuta kawai kwace su aka yi kawai aka kona an ce tun daga nan bai ƙara yin lafiya ba ya yi ta rashin lafiya bai daɗe ba Allah ya ɗauki rashi saboda baƙin cikin abin da ya wahalar da yi dan mu halla da kona abin da ya zo ya yi kawai to ai in kun kona kuna ganin wai kun kona wannan akwai akwai mu halla anan haka ya zo da ka ya sake rubuta mu halla a kun san dinki da to ya kai irin wancan yau wata shi wannan mu halla da kuke gani ba da ka aka rubuta shi to mutumin da ya fara karatu yana shekara 20 da wani abu a gane kaga malikawa suna akwai manya-manyan malamai a cikinsu musamman spain daula ce sosai wanda akwai irin su imamul baji imamul baji sun shahara da fada da shi ibn hazan sosai da kasan imamul baji mai ilimi ne sosai a mazawa malikiya eh amma shi ma daga baya sai da yake kyawun yabo ga ilimin ibn hazan inda wasu daga cikin malikawa suna kokarin ce ai mazhaban zahiriya ba wata mazhaba ba ce ba a lura da ita to wasu malamai masu masu adalci suka faɗa su ce gaskiya ibn hazm yayi karatu wannan ne mazhaban shi akwai abin fa'idantuwa da shi masu adalci ke daga cikin su hmm. kamar yadda muka gabatar imamu zahabi ya faɗa cikin siyar a ga baka wanta dalilin kuma da ka san akwai littafin zahabi ba sai bane shi shi siyar a alamin nubala ne shi wannan wazali kare ya rubuta ba ruwan kare wazalin ka ɗauka ba musu kawai kai jan baki eh, ya na'am ya rubu awalan wal hamilu hubul ilm wato mutum yana neman ilimi tun farko abin da ya dauke shi ga neman ilimin san ilimin yana san ilimin ba wai yayi da ikhlasi bane na wa hubbu jahili an da son ya kusar da jahilci da kansa da son sana'a bari ya samu digiri ko bari ya yi karatu saboda a bashi mukami a gwamnati akwai da yawa wanda suke karatu don su zama graduate su samu sana'a an gane su je yan bayas ko kuma a je can a yi aiki a refinery ko kuma a je a yi aiki a nitel ko abin da ya kama da wannan ko wanda karatunsu ba wai sun yi bane da ikhlasi a ilimi ne na sana'a to koya da makamancin wannan ba wai ilimi bane na wajabcin ikhlasi a cikin sa ba su yi bane tsakanin su da Allah ba wai da gaskiyar niyya suka yi shi ba hasaba nafsuhu to daga baya idan yi karatu sai ya zauna ya yi kansa lissafi shi wannan fa karatu ba in yi shi karatu ne wanda mai fa'ida irin wannan ya za a yi hasarar wannan karatu in yi shi ba dan Allah ba sai koma yana tunani to gaskiya wannan karatu ba in har yi shi ba dan Allah ba yi hasara saboda mutum zai ga duk wani sana'a da ya samu sana'a ba zai iya biye shi wahala da yi ba a gani zaka ka ka sha wahala wajen wannan karatu ka sha wulaƙanci ka sha kaza sana'a ba zai wato albashi da za a biya ka bai zai biya wannan wahalar ba gara mutum ya dawo ko ya yi dan Allah ne ya samu lada wajen Allah eh kuma daga baya in ya zo ya ji tsoro daga sakamakon manufarsa sai kaga niyya niyya mai kyau suka zo wajen sa gaba daya ko sashen ta suka zo masa ko ya tuwo min ya ce yi albasada mutum kaltu ba daga niyyarsa ba ta ciyar niyyarsa sai ya zo ya yi na dama. wato alaman wannan shine mutum ya takaitu daga wasu da'awa da alfahari yana ta'awan ilimi yana alfahari yana ganin ya isa sai ga mutum ya sauka ya zo ya yi tawazu da wannan ilimin kuma ya zo yana sayin abubuwa komai don Allah rubul munazara sai mutum ya takaita daga san munazara zaka idan mutum ya karatu farko zaka kawai so yake kawai a yi muƙabala ya kayar da wannan ya kayar da wancan ce duk mutumin da ya san ya isa gani nan wajen eh in karatu ne ba wanda zai nuna mana in na hau ne mun santa in balaga ne mun santa in ka ne haka duk wanda ya san shi ilimi ya tara gani nan nazo ya ku yan bini a ku fito in ku isa ku zo a yi mukafala a gani za ga mutum a lokacin da ya karatu kan rawa yake yi ya zo ya nemi ta mukabala da mutane ya nemi ta mukabala ma daga baya idan karatu ya zo sai ya ya zama yana yin karatu ne saboda Allah in ka ga wannan mukabala ya yi shi abu ne wanda ya tura ta kai bango an gane amma kaga ɗalibi bini bini a zo yana buga ƙirji yana yayi karatu to har yanzu kwakwalwar tana nan kan karatu ba don Allah ba karatu ne na san jayayya karatu ne na san kaza to in ko mutum Allah ya ta'ala ya sa ya nan zai ga duk wannan abin ya kawo a zuciyar shi kawai karantarwa yake yi kawai dan karantarwa wa min qasdi takassum bi ilmi eh da kuma nufin wato yawaita ilimin zai nuna wa mutane cewa shi fa yayi karatu yawa na yi karatu ne inda aka san karatu jama'a haka ba wanda zai nuna mana karatu a wannan ƙasa ta Najeriya yau mu ma mun yi karatu yau mai kasa ne a ilimi za ka zo ka sha da irin wannan kaga yana faɗa to ɗalibin suna duk bai dace a rinka jin irin wannan kalmomi a sa ba a gani in ka yi karatu da mutane sun san ka yi kawai ka ci gaba da bayani kana karantar da mutane a jini wa yanzuri ala nafsi na ga mutum ya wulakanta kanshi ya saukar da kanshi ƙasa inda mutum ya yi karatu saukar da kanshi yake baya alfahari wa in ta kasara da ilmi idan mutum yana so ya nuna yawa da ilimin cewa ya yi karatu mai yawa au qala ana a'lamu ko shi ce ai na fi wani ilimi ai na karantar da wani ai kaza yana alfahari ni ne nayi kaza ni ne nayi kaza an gane wani wani yana wani sai ka alfahari ma ya karantar da wani ko bai karantar da kowa ba ƙarya yake an gane wani ko ana irin wayannan mutane ko fa fu'udan lahu wato nisa daga rahama ya tabbata gare shi na'am dangane da so ابن حزم ai da mu balarabe da ma ai bai rubuwa da wannan karatu shi balarabe ya taso da ma wani lokaci ai ina fara koyi ai ilimin lugha ba soke shi yayi karatu ba dan mutum ya san lugha ba abin da ya sani addini ba kira shi malami dama a ka'ida ya kamata in ka taso a ka gyara harshen ka hmm? amma waya kira shi malami a ba malami bane shi lokaci dan ka san luga ya misalin bahaushe ne fa ce ya san hausa yaran shi ne dama ha to su a ka'ida sai ka san larabci sannan wannan dama ka'ida ne shi harafi na kafin harafi na kha'un صافيت safaita ليس laita khillan kafin ramani صافيت in idan za ka zaɓi masoyi ko za ka yi soyayya da wani badaɗayi wani masoyi faja almantu waƙi. ka sanya wanda za ka yi ƴan'uwantaka da shi ya zama fafin rahmani saboda Allah mai rahama wada an kalmala lata wata rafi wala ta adil a. Hmm. kada ka daidaita wani abu bi taqwa Allah da tsoron Allah wajen zaɓa aboki sai zaka zaɓa aboki kada ka daidaita komai da tsoron Allah wada almalalata ka bar kosawa wata raki da jinkirin tuba an ka gare ka abubuwan nan guda biyu kada ka kosa wajen zaɓen aboki ka tsaya ka natsu an gane da kuma jinkirin tuba a gare ka wa ayyamul hayati ila sirati fa kaifa tanalu surura yaya za a yi ka samu farin ciki a duniya a cikin duniya alhali wa ayyamul hayati alhali kwanakin rayuwa irin silaki sabulewa suke ta yi kwanakin rayuwa suna ta sabulewa suna ta sabulewa wa dullu sururiha fiha bima ahinna mashubun bil bukai wa jullu sururiha mafi yawan farin cikin duniyar nan fi ma ayyadna cikin abin da muka saba mashubin abin cakudawa ne bil bukai da kuka wa bai suraki da ihu kururuwa duk wani farin cikin duniya nan gaba sai an zo an yi kuka وقد أن ila tsawon لا يراها Hakika أبدا Adam ya التماس حقيقة أن آدم يا مكمشي لا يراها دبا يا جن وين أبو بوا Adam أم dan adam ya makance gayan makancewa abda wanda ya zarce ila sawon musulmati zuwa ga kurumta na ramin kunne wanda ya zarce zuwa ga kurumta na ramin kunne na'am sai ne dan goma farko ne farko بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على ya محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله يدعو الصيرة da alayensa da sahabbansa wasallam kuma ya yi aminci taslima gaya aminci ya yi aminci gayan aminci an zihirin sadiyi rusuka shaini hmm. kitabun ai haza kitabun wannan littafi ne fiye ash'arun a cikin shi akwai waƙoƙi tujalli rusuka shaini hmm. yana yaye tabbatan aibi an zihirin sadi daga ƙwaƙwalwa wanda yake mai tsatsa ƙwaƙwalwa mai tsatsa na wa inna sana bawa'izi yuzilu anil qalbil mugaffal kullu rayn wa inna sana mawa'izi lalle hasken wa'azinsa littafin nan yuzilu kullu rayn yana kusa da kowane irin tsatsa anil zihin da kwakwalwa al mugaffal rafkananni anil qalbi daga zuciya rafkananni wa inzaran bi nazami kallu jaini wato ali can wa tahdidan wa tamthilan wa zajran wa aliyu bin husaini wato aliyu bin husaini aliyu dan husaini ta karshe shi a wahiri shi a fa'ili aliyu bin husaini yuwali qaulaha yana jeranta maganarta, yana jeranta maganarta nasan a tsare wa wa'azan da wa'azi wa inzaran da gargadi wa tahdidan da tsoratarwa wa tamsilan da buga misali wa zajiran da tsawatarwa wa tazkiran da tunatarwa bi nazami da tsarin wake kan lujiri kamar lulu Thank you. nau'i na uku wato tawassuli zuwa ga Allah ta'ala da tauhidinsa kamar yadda annabi yunus bin matta alaihi salam ya yi tawassuli lokacin da annabi yunus bin matta hmm. ya yi wa'azi ga mutanensa ya yi wa'azi ga mutanensa sun jin wa'azi ya zama to suna yi masa izgili suna yi masa wulaƙanci to sai ce to tun da dai wa'annan mutane na nuna musu Allah na nuna musu tauhidi sun iya da ni sai ce ya kamata in yi hijira kawai sai hijira sai in koma wata ƙasa idan na koma wata ƙasa in na yi da'awa za a saurare ni idan ya zama to mutane na sun wulaƙanta ni ila wasu mutane su yi mai su amshe ni a lokacin nan sai annabi yunus bin matta sai je ya fita yi hijira ya yi hijiran nan ba tare da ya nemi izinin Allah subhanahu wata'ala ba shi a tunaninsa ai ba sai ya nemi izini ba inda zai yi da'awa ne kuma zai je shirya da al'umma ne kuma wa'annan sun ki saurarawa sai ya yi tawili ba sai ya gaya wa Allah ba shi ne ya shiga cikin jirgin ruwa da ya shiga cikin jirgin ruwa a lokacin nan wato mutanen sun san shi suka ɗauke shi kyauta ana cikin tafiya cikin jirgin ruwa sai jirgin ne ya kama kadawa yana kadawa sosai kamar zai zai kifar da su to kuma ka'ida su a wannan zamanin idan ka ga jirgin ruwa na kadawa to lalle akwai wani bawa gudaje akwai wani mutum wanda yake gudaje ila ila bawa ne wanda ya gudu daga shugabansa ko dai wani laifi ne da ya faru to shikenan da abin da ta kadawa suka tuba suka duk kowa a cikin wajen babu wani bawa gudaje gaba ɗaya kowa an san dalilin da yasa ya shiga jirgin babu kuma wani mai saban Allah ciki wannan al'amari kada mu zo mu ci gaba da tafiya cikin jirgin nan ya zo ya nutsar da mu kullu ra'ayi to ya kamata wato yanzu ya za a yi domin a san menene ya faru shi ne sai aka yi ittifaki akan cewa ya kamata a yi ƙuri'a ne duk wanda ƙuri'a ta faɗa kan shi kawai a jefa cikin ruwa an gani duk wanda ƙuri'a ta faɗa kan shi a jefa cikin ruwa domin a gwada a gani maka aka yi aka zo aka yi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a ƙuri'a ta faɗa kan annabi yunus bin matta an ƙara jaraba an ƙara yi ta ƙara faɗawa kan shi an ƙara yi ta ƙara faɗawa kan shi wato ya nuna lalle kenan annabi yunus Alayhi salam shi ne dai wanda abin ya shafa shi da suke yanzu ya za a yi amma ce yanzu an buga an buga sai aka raba kallon da kuma da shi an ƙara buga ta ƙara faɗawa kan malam to kuma ana jin nauyin malam yanzu malam ne ya fi ganin za a yi da babu komai tunda dai abu ya faɗa kai na kawai ku jefa shi ne shi ne suka ce suka aka kawo malam aka jefa shi ruwan ana jefa shi sai jirgi da zai zama. an gani haka annabi yunus yana shiga cikin wannan ruwa sai wani katon kifi ko ya buɗe baki ya haɗe shi an gane ko ga duhun dare ga duhun teku ga kuma duhun kifi duhu kan duhu an gane ku a lokacin nan annabi yunus alaihi salam da ya ga tsanani ya yi tsanani ya ga babu wani mafita sai allah babu wani hanyar laɓewa sai allah sai kuma zuwa ga allah sai tsaye an gane wazan nun in zahaba mugaziban hmm. fa zanna allah na kadira alaihi fa nada fi zulmat allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin shi allah sai kira shi zannun allah sai danganta kifi zuwa gare shi ya ce ma'abocin kifi lokacin da ya tafi cikin fushi ya yi wa'azi cikin mutane ya nuna musu alkhairi suna sami wulaƙanci fazanna Allah na ƙazira alai me ma'ana wannan fazanna Allah na ƙazira alai sai annabin Allah ya yi zaton cewa Allah na ƙazira alai fazanna Allah na ƙazira alai fanada fi zulmat sai ya yi zaton Allah muka fasara shi zahiri sai yin zaton ba mu da iko a gare shi abu annabin Allah wanda ya san tauhidi ya yi zaton cewa Allah ba shi da iko a gare shi kaga wannan magana kwata-kwata ba zai yi ba wato in muna so mu san shi karatun da muka yi na istida'a shi ne zamu gora wannan abu akwai istida'a qabla al-fi'l akwai istida'a ma al-fi'l to ba za mu fassara shi da istida'a qabla al-fi'l ba mu ce yayi zaton ba mu da iko a gare shi la ya yi zaton ba za mu zartar da wannan iko a gare shi ba na shi istida ma alfil shi ne aikin ya tabbata kamar hal ya iya rabbuka an yi nazila a daina ma'ilaka minas sama wato ɗaliban annabi isa wanda ya koya musu tauhidi su ne suke tambayan shi hal ya iya rabbuka an yi nazila a daina ma'ilaka minas sama shi ubangijinka muka fasara shi a lan zahiri shi ubangijinka yana da iko ya saukan mana da ainihin kabaki wato teburin abinci daga sama Allah zai iya bana haka kaga in har suka faɗo wannan sun yi ridda sun nuna Allah ta'ala bai rauni ne ba zai ma wannan ɗan ƙaramin abin Allah ba zai iya ba idan ba san cewa inna laha ala kulli shay'in qadir ba a nan wajen biske suke nufi shi ka zai saukar mana suna gaya wa annabi suna so mu ci abinci ubangijin zai sauka mana da ainihin ka daga sama dan mu ci abinci mu koshi ba wai yana da iko yayi ba a zai zartar da shi mun san yana da iko amma zai yi mana wannan abu hal yaf'aluhu shi wannan shine istida'a ma al-fi'l an gano wannan ko wa zannun in zahaba mugadiban fa zanna allan naqdir alai shi ma abocin kifi lokacin da ya tafi yana fushi fa zanna sai ya wato sai ya tabbatar wato ya tabbatar cewa wato wato fa zanna sai yayi zakan kai sai ya yi zaton ba za mu kama shi da laifi ba inda shi yana ganin kamar ba laifi ya yi ba amma daga baya da ya gano cewa wannan abin da ya yi Allah bai ji daɗin wannan abu saboda Allah ta'ala bai ba shi izini ba in annabi zai yi hijira yana neman izinin Allah ne kamar shi ga abin da ya dogara shi ba da gangan yi ba sai ya yi zaton cewa ba za mu zartar da wannan hukunci a gare shi ba saboda yana ganin ba laifi ba ne amma daga baya da ya fahimci al'amari sai ya kira cikin dufai ko duhu na dare duhu na ainihin mai na teku ga duhu na ainihin kifin shine zulmat ya yi kira cikin dufai Allah ilaha illa an cewa lallai babu abin bauta da gaskiya sai kai su subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ni kuntu gina zalimi lallai na kasance daga cikin azzalimai akwai masu ganin wannan shine ismullahi al'azam masu na fahimta a gane sai Allah ya ce mai fasa jamna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin sai muka amsa masa muka ainihin kwace shi daga bakin ciki wa kadhalika nunjil mu'minin haka muke ceto muke kwatan mu'mine daga bakin ciki ashe idan muke shiga cikin damuwa da bakin ciki ya rasa yadda zai yi to insha Allah ya dalilci wannan addu'a din Mai ta maimaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to insha Allah ta'ala Allah zai fitar da shi daga duk tsanani duk bakin cikin da ya kama shi insha Allah an gane wannan ga kuma addu'a nan da annabi ya bamu Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin hmm. wa aslihi li sha'ani kullahu la ilaha illa anta wa'annan addu'o'i tana da karfi sosai kuma tana da tasiri in ka shiga cikin damuwa insha Allah ka maimaita za ka samu mafita da izinin Allah an gane wannan ko na'am annau rabi kun gano wajen ayyuka wasuli da me ai na kai tawassuli da tauhidin la ilaha illa anta ya ce la ilaha illa anta subhanak kaga babu abun bauta da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata gare ka ka karshen tauhidi kenan ka kore ma Allah duk wani aibi eh, bayan ya kawo tauhidin sai ce to ni kuntu gina zalimin sai da ya tawassuli da tauhidin sannan sai ya faɗi kurakuran shi da ce lalle ni na kasance daga cikin azzalibai saboda na sanya hijira inda bai dace ba an gane ku da Allah ya amsa mishi addu'ar shi wannan ya alƙalai na al'aqida al-wasidiyya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wassalam. wato siradi an kafa shi a saman jahannama wa huwa al-jisru alladhi bayna al-jannati wan nar shi dai siradi wani gada ne wanda yana nan tsakanin aljanna da wuta yamuru an-nas alayhi ala qadri a'malihim mutane suna wucewa kan siradi gwargwadon daga cikinsu akwai wanda yake wucewa hil basar ku kamar wulkitawan ido yadda ka san ido na wulkitawa haka zai wuce wato bai ma san lokacin da ya wuce daga sanadin ba kawai zai ganshi ne kawai a aljanna ya riga ya ƙetare sirati daga cikin su akwai mai wucewa kamar walƙiya mai furje ido mai furje ido irin walƙiya ɗin nan mai wucewa fiyu kaga kenan iftawan ido da walƙiya wanne ya fi sauri tawon ido ya fi walƙiya sauri an gane wani ku akwai wanda yake wucewa kamar walƙiya daga cikin su akwai mai wucewa kamar iska daga cikin su akwai mai wucewa kamar doki in garma irin dokin da aka yi wa training sosai garman doki akwai shi da gudu daga cikin su akwai masu wucewa kamar karabka na rakuma kamar taron rakuma inda rakuma ke gudu kamar abun hawa na raƙumma na raƙumi daga cikin su akwai mai dan sukuwa gayan sukuwa yana dan gudu wato ba na akwai mai wucewa kamar yana gudu daga cikin su akwai mai tafiya gayan tafiya zai yi tafiya ne ya wuce sarari an gano wannan ko daga cikin su akwai mai jan jiki gayan jan jiki yana tafiya yana jan jiki yana tafiya yana jan jiki har ya wuce da ƙyar daga cikin su akwai wanda ake fuzgan shi gayan fuzga a jefa shi a ina a jefa shi cikin wutar jahannama ana fuzgan shi kawai sai akwai wai kugiya kawai za zai ga ta shi kawai sai a yi jahannama da shi fa inna jisra alaihi kalali kaga nan gaba ɗaya kowa gwargwadon imanin shi ne ba mutum na wuce ainihin sirati gwargwadon imanin shi masu imani mai ƙarfi ga yadda za su yi su wuce masu raunin imani ga yadda za su wuce wanda ba su da imani kuma wato shi wannan wannan ainihin kugiya na saraɗi ya turje su ya tura su wutar Nama. wato lallai shi wannan gada alaihi kalalib a gare shi akwai kugiyoyi akwai kugiya wannan ƙugiyo wannan suna furgantar mutane suna furgan mutane gwargwadon ayyukansu ne suna furgan mutane gwargwadon ayyukansu duk wanda ya samu ya wuce sirabi ya more ya shiga aljanna ya gama kawai in har mutum ya dace ya wuce sirabi ai shi kenan fa'iza abaru alayhi fa'iza abaru alayhi idan sun kesara sirabi wuqifu ala qantaratin bainal janna wan nar za a tsayar da su akan wata gada tsakanin aljanna da wuta nan za a tsayar da su wata gada tsakanin ne aljanna da wuta

to daga baya da ka zo ka samu ta ana murna za ki to amma kuma bawan Allah ka san cewa ka ci bashi ko bashin wa bashin malam malam Musa bashin malam Musa eh nawa ne kaza sai a cira daga cikin da lokacin babu kuɗi sai a ɗibi ladan ka sai a biya shi ka san cewa wato kama ruwa ne ko eh to yau za a rama kaza haka za a ɗiban lada ana bayarwa sai ga mutum da yana da maki casa'in da biyar ya koma yana da maki 60 da wani abu an ga sace ce ya wuce shi ma wannan a kira shi ka zalunci ne, ka maruwa ne ka yi kaza ga ne ka yi kaza ga ne daga baya sai ga wasu abubuwa na maki su rabu a gani amma da duwanda wanda ya kisa da sirade insha Allah dan aljanna ne sai dai darajar shi na iya rukuwa saboda ba su suka da zalunci da wasu abubuwan da ya aikata wanda ba daidai ba kuma jona ko yawwa eh wato idan aka tsarkace su aka yi musu screening aka tace su to sai a ba su izini ga shiga aljanna yanzu alhamdulillah yanzu kuna iya shiga aljanna babu haƙƙin wani a kanku a gani to wannan maganan siraɗi da maganan mizani da ire-iren wani abubuwa wato mutazilawa sun yi inkarin su mutazilawa ba su yarda ko wani siraɗi ba kace ya za a yi a ce wai akwai wani abu siriri dan kaɗan siriri kamar gashi ta ce ƙarya ne ta ce kuma abu siriri kamar gashi shine mutum zai iya takawa ya wuce a nan sai suka yi kiyasin duniya da lahira bayan ma kiyasin duniya da lahira a duniyan ma ba su yi zurfin tunani ba da sun rayu a wannan zaman za su ga mutanen da suke taka wani igiya kaga igiya a bene ten story a sanya wani igiya tsakanin wannan gini da wannan gini yana da nisa kaga igiya dai bai wuce wannan ba an nuna tsawon shi amma suna takawa suna tafiya suna takawa suna tafiya har su je wancan gidan daga wannan bene zuwa wancan benen to in har zai iya yiwa a nan duniya a hau wannan igiya kai dai an ce ka ba za ka iya hawa ba kamar ga wani Allah ya bashi wannan baiwa yana iya hawa ana kallon shi mutane suna kallo ana tafi ya hau daga wannan bene zuwa wancan bene yana taka igiya ne kawai sai ko kuɗi za a baka ce ka jaraba za ka jaraba ba amma ai kun gama zai yin haka to idan dan adam zai iya yin haka a nan duniya to idan an ce dan adam zai iya taka ainihin igiya wanda kamar silalan gashi daga wannan daga wannan waje zuwa wannan waje bai zai gagara idan mutum ya tuna da ikon Allah bai zai gagara kuma ka tuna da cewa awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in qadir ko ubangiji mai iko ne akan komai in ka duba wannan wannan kawai ya ishe ka in Allah ma ya ce dan adam na iya taka dan adam na iya taka iska har ya kai inda yake to yanzu ba ma haka ba iska ake shiga babu abin da ya rike daga jirgin sama a sama babu igiyar da ya rike shi da za mu ci kan wannan tsuntsu da yake tafiya a sama babu abin da ya rike shi to wannan kuma ya dan takawa wani igiya ya taka wani igiya duk kankantar shi amma wannan babu abin da ya saka amma zai tafi tafiya mai nisa kuma amma duk ka yarda da wannan ka zo ka yi inkarin abin da Allah ya tabbatar to wannan shine tunani irin na mutazila su suka yi inkarin abin da ya saba su wanda yake mai rauni an gane wannan shi dai Allah ta'ala ya nuna mana akwai sirati Ko dole ne a matsayin mu na suna sunna mu yarda da shi aw shurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun Allah ce ku tara wa'annan da suka yi zalunci da ainihin abokan haɗarsu ko da matayensu da abin da suke bautawa kuma bayan Allah ku shiryar da su ila siratul jami zuwa ga hanyar wuta ga sirat an gano wani ku ai Allah ya kira shi sirat amma bai gaya mana cewa siriri bane to ai wanda zai gaya muku siriri shine wanda aka turo dan yayi mana bayani shine manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya mana bayani in har kuna da yarda da shi kun yarda manzon Allah ne ya kamata duk abin da ya faɗa ku miƙa wuya gare shi wannan shi ya bambanta ahlus sunna da sauran kungiyoyi gaba daya sauran kungiyoyi ba sa miƙa wuya ga manzon Allah kai tsaye duka amma ahlus sunna dungurungun sun miƙa kan zuwa ga Allah da manzon Allah gaba daya inna ma kana qawlal mu'mini idza du'u ila Allah wa rasulihi li yaqulu bainahum an yaqulu sami'na ahlus sunna kenan hmm? Allah shi kuke mu na'am shi ne ba su an kwashe diga da rabi an kwashe guda ɗaya mara wannan zuwa minti biyar da rabi da rabi sura wannan da biyar wannan kuma da minti ishirin da bakwai na'am bismillah بثوري تقدسها عن كل سورة na'am taqaddasa an kulli su'in wa hainin taqaddasa an kulli su'in wa hainin wato Allah subhanahu ya tsarkaka daga duk wani mummunan abu wa da kuma halaka Allah ya tsarkaka daga mummunan abu kuma Allah Allah ya tsarkaka daga halaka wa tanazzaha an kulli aibin wa shay'in kuma har ila yau dai da tanazzaha da ana maganan Allah ya tsarkaka daga duk wani aibi da kuma duk wani muni aibin aibi shainin ma aibi ne shi an gani ana kiran wannan adafu shay ala nafsihi biktilafil alfaz wato ana iya adafin wani abu akan kanshi idan ya zama so lafazi ya bambanta a gani kaga aibi da shayin ma'anan su daya amma lafazi ya bambanta a nan wajen ya halatta a yi adafi a gare su duk da malaman fi kiwon suna ganin babu wata kalma a duniya babu wasu mutaradifat a duniya duk wasu kalma daga gansu wato ko da ka gama anansa daya to lalle akwai wani bambanci ko yare tsakani an gane wannan ko tun da kaga an bambanta harfa to lalle akwai bambancin ma'ana in ka sani ka sani in baka sani baka sani ba kawai an gane jalasa wa qa'ada suna da bambanci dole ne ka sani takallama wa naqaqa suna da bambanci ka je ka binciko ka sani misali an gane aibin wa ne? suna da bambanci ka je ka nemo ma'anansu so da haka Allah ta'ala ya tsarkaka daga duk wani mummunan abu da kuma hallaka da aibi da mu da dai aibi Allah ta'ala ba a tambayan shi abinda abinda abinda yake aikatawa in Allah ya aikata ba a ce mai tambaye sa kai kaza in Allah ya dauki ran wani zaka cewa me yasa Allah zai ɗauki ran ran babanka bai ɗauki ran wani ba sannan kuma in Allah ya talauta wani ba a tambayin Allah me yasa ya talauta wani me yasa ya azurta wani in Allah subhanahu wata'ala in in misalin Allah subhanahu wata'ala wato ya azurta wani zaka cewa me yasa ya azurta shi zaka iya zama ka ga mutum kun taso tare da shi sai ga ya maka fintinkau ga ya mallaki a ce yana da gidajen sama gidajen sama sun kai dubu ɗaya a garin kaduna yana da su wajen dubu ɗaya ko ɗari biyar a abuja kaza kaza kai kuma ka san in ka ce za ka nemi wannan kuɗin baka ma san za ka yi ka samu kuɗin za ka yi wannan ginin ba a yau za ka iya wannan wannan uban gini wajen dubu ɗaya dubu ɗaya ya aka yaushe ya wannan arziki to Allah ta'ala ba a tambayar sa. an gane wannan ko haka nan Allah yana iya ba mutum ilimi ya yi maka wani irin fintinkau kun fara karatu da shi daga ya ma fintinkau ka rasa yadda aka yi abu Allah ne yake sanya albarka ga mutum zai ga ya bashi wani abu ba dabaran ka bane kada kai alfahari da shi an gano wannan ko to so haka Allah yana yin abubuwa da yawa ba a ainihin tambayar Allah kan abin da yi. an gano wannan ko na'am wa hum su mutane su ake tambayar su Allah ya dauki ran wani yanzu kana iya cewa ya Allah me yasa ka dauki ran yi mun bayani amma dan adam ya harba wani fa dole za a tambaye shi wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahu wa ajalahu azaban azima kun gani ko shi dan adam in yake za a tambaye shi amma Allah yake zafa mai tambaye shi dan adam ya zo ya banka ma gidanka wuta ka zo ka talauci yaya za a kare shi za a kama shi ya biya duk abin da ya din nan in Allah ta'ala ya sanya wuta ya zo ta wajen sa kawai ga gidanka ya kama ba wanda ya kama ya kona ma wuta daga Allah ne kawai za ka tambayi Allah sai mutum ce jarabawa da daga Allah ai dole mutum ya hakuri Allah ya jaraba ne daga imani na kaga bambanci tsakanin aikin mutum kenan da wa da shine malaman sunna yan salafiya suka yi raddi ga masu kunan bakin wake mutum ya yi kunan bakin wake sai ya ce maka ai wato wato ya samu lada ya yi shahada suke ba shahada ba ne da a ce wanne ya harbe ka kun gane wannan ayi hmm. da a ce wani ne ya harbe ka kaga anan wajen kana cikin yaƙi kana kariya ga mutum ka harbe ka da ce hani Allahu bi shahada anan wajen kai ka kashe kanka akwai wani tsakanin abin da ya zo daga Allah da abin da kai kai wa kanka idan kai kai wa kanka anan wajen wato ba a cewa kai mutuwar shahada bin hasali ai mummunan mutuwa an gane wannan ko ya wato ba daidai bane amma in Allah ne ya dauki ranka ko kuma kana wani kokari sai aka kashe ka wasu misali akwai bambanci tsakanin wannan wala in qutiltum fi sabilillahi aw mittum fa ila lahi tusharu ko da kuma da kuma masu cewa wani yayi gundun bala ana zama a cikin kasuwa sai a samu wani kafiri ya shigo cikin musulmi sai su ga ba za su iya cire kafirin daga cikin musulmi ba sai wani ya sa bom a kashe kowa da kowa da musulmin da wannan kafirin wannan abin da kuka yi kun yi ta'addanci ba daidai ba ne kun kashe musulmi da yawa saboda kazi kazi zai ce ai abin da yake ba ya faru wato mun kashe musulmin gobe kiyama Allah zai rarrabe ha yusabu bi awwalihim wa akhirihim thumma yubhasuna ala niyyatihim mun kashe gaba ɗaya sannan za a tashi kowa kan niyyar sa ta ce kun kashe gaba ɗaya za ku kuma amsa sakamakon abin da kuka yi na ta'addanci saboda wannan aikin daga kanku ya zo amma da Allah ne ya kashe su gaba ɗaya ba la yus'alu amma ya wa hum inda Allah shi da kanshi ne kawai ya ɗauki ransu alam tara ila allazina kharaju min buyutin min diyarihim wa hum ulufun hazar al-maut A qala lahum Allahu mutu فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم أغاني فقال Mutu الله موتوا ثم أحياهم kagirin wannan in Allah ya ɗauki ran mutane ba mai tambaya Allah amma in kai ne ka zo kashe mutane za a tambaye ka ba ɗaya ba ne to amma rashin sanin fiƙiyu sai gaji an haɗa su an da su ɗaya na'am wato game da addu'an rayayyu da kuma sadakar rayayyu akwai amfani ga masattu in kai addu'a ga wani addu'an yana amfani ba sai lallai ka zama tofa ainihin ɗan shi ba idan mutum ya rasu sai mai ta masa addu'a Allah ya ji malam bako Allah ya sashi a aljanna misali to in muna irin wannan addu'a din to wannan addu'a din yana amfanin mai yana amfanin shi malam bakon yana amfanin mamaci da aka mai wannan addu'a ba sai lalle ka zama to dan shi ba ko abokinsa Allah ya ji kan malam bako misali kaga muka yi wannan addu'a muka ce Allah ya ji kansa to wannan addu'a zai tasiri a gare shi an gani Allah ya ji kan malam Muhammad Alhaji Muhammad wanda ya ba da gudunmawa wajen gina wannan masallaci in muka yi wannan addu'a Allah ta'ala zai yi addu'a yana da amfani ko sannan kuma sadaka shi ma sadaka yana amfani ga matacce zahirin maganar malam ni din na ɗauki kuɗi in sadaka ce Allah kai ladan zuwa ga malam bako Allah kai ladan zuwa ga Alhaji Muhammadu Musali wai kuma zai yi tasiri zai yi wato ba shi ya haife ni ba sai kuma in zo yi sarƙa a madadin shi yana amfanan matacce ko kuma dole sai 'ya'yan shi hmm? to za mu ji ƙarin bayani ko tun da bakwai da rabi ya yi ko insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ta ala shi taimake mu zai bayani kenan akan wannan sadaka ai akwai shi yana nan cikin shari insha Allah za mu dan taba shi Allah shi ke mu to kamar yadda muka yi bayani ga 'yan uwa jiya ne koyaushe cewa ainihin lokaci ya karatu yanzu dangane da abin da ya shafi tafsir bai wuce wajen wata uku ba yanzu to shine muke sanar da 'yan uwa cewa wa'anda suka yi alkawura da Allah su yi gaggawa su shiga alƙawarin su, wayanda kuma ba su ma sa sunansu ba to ya kamata su ma su sa sunayensu ko da mutum bai sa sunan shi ba dai balle za mu fi son a ce mutum ya sa sunan shi dinsu to idan mutum bai sa sunan shi ba to ya dai ba da taimako saboda ganin abin ya samu ci gaba da lokaci ya riga ya kure kuma mutane wannan wannan lokacin sun dan yi wasa wajen abin nan ga wa'anda suke amsan al'amura sun koka cewa mutane da yawa wannan karan ba su yi wannan kokarin da suka saba yi ba kuma kamar yadda na gaya mana ce wannan abu mu ne za mu yi shi gaskiya babu wanda ya damu da wannan abin kamar mu wanda yake halartar wannan majalisi shi ne zai fi damuwa ya ga abin bai yiwu ba in an samu wani matsala a kan wannan al'amari kai za ka fi damuwa fiye da na waje akwai wanda suke taimakawa da su ma sun gaza sun daina yi saboda wasu dalilai nasu ko kaga wannan shi ya gaza ya ƙi ba za mu zarge shi ba amma kai in ka gaza ka ƙi kai za mu zarga tunda gidanku ne ko gidanku ne misalin kaga yana ta lalacewa ko kuma ana buƙatar a yi wani abu sai ka ki ba da taimako don a gyara to matsalan zai koma kanka kun gane wannan ko saboda haka ƴan uwa muna kira cewa waɗanda suka yi alƙawari da Allah gaggauta cika alƙawari waɗanda ko ba su yi alƙawari ba ya kamata su yi alƙawarin idan kuma ka san wani wato za ka iya karɓan ainihin takarda ka kai duk da wayannan takardu muna yawan manganu akan su cewa da yawa ana amsa sai ga ba dawo da su ba ya kamata in mutum ya amsa in bai samu kuɗi bai dawo mana takardan shi ne gaskiyar magana a wani lokaci an mika mai shi mutum bai bayar ba ko shi ne to ga kamar buga littafin yana da ƙarancin tasiri a cikin littafai in an fitar da littafai aka fitar da fallon takarda wajen 20 ko 30 ina zan da wuya a samu guda ɗaya ko biyu abin da ya kuma kullum da ana rubuta suna ne wanda aka ba za a rubuta sunan shi san za a bibiye shi ya labarin da kafin misali wannan shi ne ku gaskiya ana gayan buƙatar taimako kafin lokaci yanzu kun san dai ana buƙatar ƙaranci yanzu nawa ake buƙata don kawai a biya kuɗin gidan rediyo ɗari takwas ko? to sannan kuma ga sauran abubuwan da ake gudanarwa kaga to in ga misali in ba in ba motsa ba to gaskiya za a samu matsala abin da dai mutane ba sa so din nan cikin Ramadan a cikin rediyo a tura asiri gaba ɗaya mu ce mun kasa biya ke jama'a a ce makafi sabila dan gaskiya mun iya kokarin mun kasa biya sai ga duk yawan ɗaliban da suke cikin majalisin nan sun kasa biyan wannan kuɗin eh? ga wannan majalisi ga majalisin yamma ga majalisin asuba a ga majalisin da ake yi na magariba da isha'i a ce duk gaba ɗaya sun kasa biyan wani faga akwai abun magana kan shi to aka dai yanzu dai ga halin da ake ciki dai in ka biya ka san ka bayar in baka bayar ka san baka bayar ba ga waɗanda suke amsa list din yana nan da aka rubuta to da aka a taimaka fi da kan wannan al'amari Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk